بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تغيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك قوة جمادى ثاني hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 16 daga watan uku sha bakwai. Allah ya dawo da mu wannan masallaci da yake bypass masallacin babban sahabi na annabi muhammad abu ubaidata amir bin jarra wanda ya shahara a wajen mafi yawancin mutane da masallacin malam khamis al-misri da yake nan bypass inda muke gabatar da darasi a yau ranar alhamis a cikin littafin babban malamin musulunci wato al'allamatu al-faqihu al-mustahidu al-mufassiru alƙadi a shek abubakar mahmud gumu allah ya ji ƙansa allah ya masa rahama wannan shine darasi na biyar da za mu yi a cikin wannan littafi na al'aƙidatu sahiha bi muwafaƙatu shari'a allah ya ji ƙan malam allah ya masa rahama ina za mu tashi ne eh wakilaku wasu malamai suka ce bushrahum fil akhirah bisharar su a lahira kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce la ya hazin humul faza'ul akbar wato furgici mafi girma ba zai bakanta musu rai ba wata talaƙa humul mala'ika mala'iku za su haɗu da su suna ce musu hada yau mukumin ladi a tu'adun wannan ne wunin da aka yi muku alkawari da shi kun san malamai sun ƙara wa juna ilimi akan busa da za'a Allah subhanahu wa ta'ala akwai ayar da ya ce wa nufika fi suri fa fazi a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun a atawhu dakhili sannan Allah ya sake faɗa ya ce wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzu haka akwai malaman da suke ganin busa uku za a ko wanda suke ganin busa biyu za a yi ina fatar an fahimta to don haka idan wanda suka ɗauka busa ce wacce za a yi wacce take da alaƙa da taron alkiyama to taron alkiyama firgici mafi girma a wannan ranar ba zai bakanta musu rai ba kamar yadda malam mai zuhudu ya ce wa yau za a ukullu amurin idan shuhada utu ƙafu lil khitabi a wata ruwayan ya ce wa yau wato yawon hashiri a azama kulle amurin idan shahada uto lil khitabi ranar alkiyama ita ce ranar da tafi kowace rana firgici yayin da aka tsayar da mutane a yi magana da su a gaban Allah akan abin da suka aikata na laifi yace taral a'da'a tantiqu bil ma'asi idza du'iya Adama adam sami. Za ka ga ɓan ɗan adam suna furici da sabon Allah da suka a duniya idan aka kira ɗan adam aka ce ya zai ba da shaida a gaban Allah mai faru shi ya yasa di yadda ka tunani Allah ya ɗauki mataki na sai ya kura dan adam tun daga ranar da mutum ya balaga sai aka buɗe masa da aka haɗa shi da mala'iku guda biyu na dama yana da sifa guda biyu na hagu yana da sifa guda biyu na dama raqibul atidun ne na hagu ma raqibul atidun ne sanayi da mutum iya tsawon rayuwar shi da abin da zai shi Allah bai ce mala'iku su rubuta aikin ya fi mala'ikun sanin aikin domin shi ya san aikin da za a yi kin ma kafin a yi aikin amma danye ma dan adam adalci aka haɗa shi da masu rubutu to amma tare da haka fa akwai waɗanda in an ji alkiyama fa bayan ga mala'ikun sun raye da su su zo su ba da shaida a gaban Allah wasu sai sun yi ce wallahi tallahi ba a haka ba thumma lan takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikun shi yasa Allah sai ya ce wa yawma A a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuzabun hatta idza ma ja'uha sai sun zo kafin su shiga wutar shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun jinsu da ganinsu da fatar jikinsu sai ta ba da shi da akan abin da suka yi na aiki a gaban Allah wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina haka za su yi gangar jikin dan me za ku zo ku ba da shaida a gaban Allah bayan saban nan da ku aka kuma da ku aka ji dadi qalu ga dan adam za su yi an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un Allah da yake ba kowane abu daman ya magana shi ba mu daman mai magana ya zabi an fahimta ai to wannan ranar da za ta zo ba su da wannan firgicin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kuma cewa yawma taral mu'minina wal ce. ranar da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata Allah ka sa mana ciki yas'a nuruhum na aidi yana tafiya gaba gare su hasken su wa bi aymanihim da kuma daman su bushrakum al-yawma Allah ya ce ana muku bushara yau domin dama mun ce bishara shine a ce wani alheri zai same ka tun kafin alherin ya zo wace bishara ce ita ce jannatin ta jirimin ta al-anhar aljanna wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta ta kuma khalidina fiya. idan an shiga za a dawwama a cikinta. hadisi ya tabbata annabi muhammad ya faɗa ya ce ba abin da zai tayar wa da ‘yan wuta hankali irin sai idan ‘yan wuta na wuta Allah ka tsare mu ‘yan aljanna na aljanna Allah ka sa mana daga ciki annabi ya ce za a zo da mutuwa a surar rago kuwa yana kallanta sai ya ce mai 'yan wuta su kallo daga ran sai su dan samu sauki suna tsammanin to ko za a ce su fito ne sai ya ce mai 'yan aljanna su dubo daga nan wasu za a nema a shiga matsala saboda wani zai tunanin a ce ya fito ne za a zo da mutuwa a surar rago mutane na kallo za a kwantar da ita kanta mutuwar a kashe ta saboda ai halitta ce ai ko kuwa ba khalaqal maut wal hayata ba ba shi ya halicci mutuwar shi ya halicci rayuwar ba to ita kanta mutuwar akwai lokacin da za a kashe ta shi yasa ya faɗa yace wala yusiq saqahu idan Allah ya tashi daure ka zai maka daurin tankila wallahi ba wanda ya daure kamar Allah subhanahu wataala sannan wala yu'azibu azabahu ba wani wanda ya iya azaba irin yadda Allah in shi zai maka azaba saboda Allah ne kada yake da ikon ya maka azaba kuma ya hana ka mutuwa shi yasa ai in wuta sai sun yi gurin wa nado ya maliku li yaqad alaina rabbu ina ma a mutu a ce ina ai qala innakum suna. za a ci gaba da zama ba lokaci saboda yadda abin suke zama dan haka idan aka ce mi yan aljanna su kallo suka kallo yan wuta suka kallo suna kallo za a kashe ita kanta mutuwa to ba abin da zai faranta ma rai yan aljanna rai a irin wannan lokacin ganin cewa mutuwar bata yan wuta ko ba abin da zai kawo masa da hankali ita cewa mutuwar mai bata dan mutum zai yi gurin ya mutu ko ba zai mutu ba amma yanzu duk duniya wa yake da iko ya kashe kai sake dawo da kai duk masifar azaban mutum in ana maka azaba aka mutu dole a haƙura a rabu da kai ba a da iko a dawo maka da rai a ce a ci gaba da ma azaba wanda yake da ikon ya dawo maka da rai ya ci gaba da ma azaba shine Allah subhanahu wataala shi kadai yake da wannan iko. da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya gama sai ya karanta fadin Allah ta'ala cewa anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi da kashidi da jan kunne da ahir ranar da na sani tana nan zuwa da haka alhasara bilha shine ainihin wato bakin ciki bilha shine tabiwa. Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi wallahi rana ta da na sani da nadama tana nan zuwa iz qudiya al-amr lokacin da aka ajiye mala'ik aka ajiye ita kanta mutuwar aka kashe ta hum fi gafilatin wahum la yu'minun alhali mutane sun rafkana a nan duniya ana kiransa zo su yi imani su gyara alaƙarsu da Allah sun ƙi da haka Allah sai ce inna nahnu narithul ard wa man alaiha mu ne zamu gadi ƙasa da duk wanda ke bayan ƙasar sannan ko ana so ko ba a so dole kowa da kowa a tattara a koma gaban Allah subhanahu ta'ala. da haka zalika huwa al-fawzul azim mutum ya shiga aljanna wannan shine rabo mafi girma Allah ka sa mana da gaske wannan ya zo tafsir ibn kathir fi suratu yunus a cikin tafsirin Ibn kasir a suratu yunus alal ayati salasa akan wa'annan ayoyin guda uku bittisadin a takaice in jimala da haka sai ce fal wali shi wali idan ashe huwal mu'minu taqi shine mu'mini mai tsoron Allah wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'mine kuma gabaki ɗayan su dukkan waliyan Allah ne mai rahama shi yasa shaykhul islam ibn miya? ya rubuta littafi ya sa masa suna na baina auliya'ir rahman wa auliya'ish shari'a yadda za ka gane bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan da ba na Allah ba ya kawo mu iya ma'auni kawai abin da yake bambantawa imani da takawa ne an fahimta yi, kuma karramawa ta farko da Allah zai maka in ya baka imani wallahi ya gama karramata. ba haka bane da haka wa auliya'u ba'dihim li ba'd sannan su yana ƙaunar sashi ala tafawutid darajati akan wani ya tsere mu wani wajen daraja fi quwwatil iman wajen karfin imani wa da'afihi da kuma raunin imani din dan ba za ka hada imanin ka da wani kai da wani kasan abin da zai wallahi ba za ka yi ba saboda haka ba yadda za a yi ƙarshen wannan al'ummar imanin ta a haɗa shi ya zama daidai da na farkon wannan al'umma bai taba yiwa har gaba da abada na sha faɗa na ce akwai sunnar da ni tun da nake a duniya tun da sahabbai suka aiki da ita ban taɓa jin an ce an samu wata al'umma a duniya ta aiki da sunnar ban taɓa ba a ƙabilan abu musul ashari in an shiga fatara ta rashin kuɗi taruwa suke a gaban gidan babban su duk kowa abin da yake da shi ya kama kamar yanzu a sanar kuma tun da sahabbai ne ba za su yi ƙarya ba wallahi in an tashi kowa abin da yake da shi ya kawo kamar yanzu misali mai dubu ɗaya ya kawo mai dubu ɗari biyar ya kawo mai miliyan goma ya kawo a tara kuɗi sai an gama tarawa sai a zo a raba kuɗin bisawiya daidai da daidai wata ruwaya ta ce a'a in an gama tara kuɗin ma akan duba a gawa ya fi bukata ne ta yi kai ka kawo miliyan goma amma matar ka ɗaya wani dubu ɗaya kawo matarsa hudu in za a raba kuɗin cincin da yanzu ya fi ka bukata shi sai a bashi dubu ɗari hudu ya gaba kai ka koma da dubu ɗari da annabi ya ji labari ya ce kai waɗannan mutanen hunmin ni wa alamin sun zama ni ni ma na zama su in banda yanzu ana karantawa da Alƙur'ani, Allah yana faɗa wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa ai zaka ce ƙarya ne in dai ba a duniyar mala'iku wannan dai a duniyar mutane ba zai ba kuma yayi a duniyar mutane din ko kuwa da haka masu imani wasu sun tsere ma wasu wajen ƙarfin imanin da kuma raunin imani wa ziyadatul amal da kuma ƙaruwan aiki bittaqawa ta hanyar tsoron Allah wa naqsihi da kuma tawuwan imani shi yasa malamai suka ce imani yana da nu'ara guda biyar akwai qaulul bil lisan harshe ya faɗa abu sannan wace ƙadun mai biljinan shi ne nu'ara ta biyu zuciya ta ƙudurce abin da baki ya faɗa sannan wa amalin bil arkan gabbai su tashi su yi aiki da abinda baki ya faɗa zuciya ta ƙudurce al'imani ya zidu bi rahman imani yana ƙaruwa idan ana ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a sannan wa kusu bi ta'ati yana raguwa kuma idan ana aikin sabo da haka al-imam al-qahtani yake cewa Imanu na billahi na salatati Ƙaunin wa amalun wa i'tiqadu jinani yazidu bit taqwa wa yanqusu bin rada wa ma fil qalbi ya'talijan haka ya faɗa ya ce imanin mu da Allah yana tsakanin abubuwa guda uku ne Ƙaunin wa amalun wa i'tiqadu jinani yazidu bit taqwa wa yanqusu bin rada wannan shine ainihin wato imani qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allah shi Allah shine waliyul ladina amanu ne wanda yake jibinta al'amurin masu imani da haka sai ya zamanto ya khurijuhum shi yake fitar da su min al-zulumati daga cikin duhai zuwa ga haske na musulunci haske na tauhidi haske na sunna haske na imani walladina kafaru wanda suke kafare ne auliya uhum wanda yake jibinta al'amuransu sune dagutai da haka sai ya zama to yukhrijuhum su suke fitar da su minan nur ila gulma daga haske zuwa ainihin wato duhai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal mu'minuna wal mu'minatu da mu'mine maza da mu'mine mata ba'aduhum awliya'u ba'd sashin su yana kaunar ainihin wato sashi bal mu'minuna awliya'ullahi da haka su mu'mine waliye ne na Allah wallahu waliyuhum shi kuma Allah masoyinsu ne wa maulahu kuma yana jibinta al'amuransu wallahu ya tawalla ibadahu Allah yana jibinta al'amarin bayansa almu'minina masu imani wa yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah ɗan. wannan shine bambanci tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wanda ya zo bayansu. wa yarda anhum wa yardawna anhum sun yadda da shi Allah kuma shi Allah ya yadda da su duk shi yasa malamai suke cewa matsalar ba kai ka ce kana so ba ana son ka ko kuwa kai ba matsalar ka ce kana son Allah ba mai tabbas kai Allah yana son ka ka tabbas din to duk duniya kuma cikin wannan al'umma ba wanda ta samu wannan tabbas din sai sa su ne kafin su bar duniya sai da Qur'ani ya buga ya yace radiyallahu anhum wa radu an sannan yace musu ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini wanda ya ridda ya bar addinin musulunci sai yace fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai kawo wasu mutane sai ya kawo shi na kira lil ta'zim yuhibbuhum wa yuhibbunahu su mutanen suna san Allah sannan wa yuhibbunahu shi ma Allah yana son su kaga an samu ta bangare guda nawa shi yana suna son Allah kuma kafin su bar duniya sai da suka samu tabbas Allah yana son su kai kuma yanzu da awar san Allah kake yi hakka bar duniya baka da tabbas Allah yana da kai sai dai an hada a can dan ba wani annabin da za a turo ya mana bayani cewa an yarda da kai ko ba a yarda da kai ba su kuma kafin su bar duniya malaika jibril aka turo ya zo fadar da tafi kowace fada girma a duniya aka sanar cewa wa'annan mutanen yuhibbuhum wa yuhibbunahu su suna son Allah kuma Allah yana son su sannan azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirina suna da kankan da kai a wajen ƴan uwansu masu imani amma an ne bai sai daga ka faɗa ba yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im su kuma sun tashi sun yi addini dan addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi wa'annan sune sahabban Annabi Muhammad wa man ada lahu waliyan duk mutumin da ya gaba da wani masoyin Allah ashe mala bakar gumi a cikin aqida sa tintin dama ya yadda akwai waliyi ko kuwa gashi yana tabbatarwa amma ba waliyan nadi ba yawa ba waliyan nadi ba kun san akwai bambanci tsakanin wanda Allah ya nada da wanda wani ya nada idan wani ne ya nada billahi lazi bai nada ba in kuma Allah ne ya naɗa ko mutane ba su karɓi naɗin bayanin shi kenan shi malam da yake waliyin gaske ne da wasu ba su karɓa ba naɗin ya tabbata ba eh ko ka isa ka cire shi ka ce bai daga cikin masoya Allah ai baka isa ba to don haka ba wali ba naɗin fasa ka ga mutum shi ba ɗan majalisa yake nawa shi ba gwamna yake nawa amma kullum ka ga fasa sa a cikin bango yana zari'i ta wata tsohuwa ta zo ka tsaya ita ba ta san wayannan shugaban ba ta kalla ta ce to gashi nan dai wannan ko shi ma shugaban kasa yake nema Allahu a'lam wa man adalahu waliyyan duk mutumin da ya gaba da masoyin Allah faqad barazahu bil muharaba to yayi fito na fito wajen yakar Allah subhanahu wata'ala kuma wannan shi yasa zaka ga ba yadda za a yi mutum ya tashi gurin taba mutuncin sahabban annabi Muhammad Allah subhanahu ta'ala ya kyale shi bai taɓa yiwa Sa'ad bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid an musa haka ga su Asim bin Sabit mutum ne da ya tsara addinin musulunci lokacin da yake da dama sanda aka zo a tsara mutuncin shi kafin ya mutu haka ya faɗa ya ce Allah na tsara mutuncin addinin ka san nake da iko Allah ka tsara mutunci na san daban da dawa turuwa aka yi a kashe shi ya musu ta'adi a yakin badar matar da aka kashe mijinta da 'ya'yanta da waya da waya ta rantse da Allah ta ce babu yadda za a hankalinta ya kwanta sai an ciro kan asin bin sabit an fafe shi ta yi amfani da kokon sha ruwa, sannan hankalinta zai kwanta suka zo suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce sun musulunta annabi ya ba su wanda zai je ya karantar da su kuma suka ayyana suka ce cikin wanda suke so annabi ya nada musu akwai asim bin sabi saboda sun ga mutum ne mai kokari annabi bai san me zai faru ba sai in Allah ya sanar da shi ga abin da zai faru wanda suka ce annabi ya san gaibu kenan ya san cewa za a kashe sahabbai kuma ya tura su annabi ya nada mutum goma suka tafi suna cikin tafiya kawai sai suka ji motsi a bayansu an ji an ɗauko wata kabila wanda suke kwararru ne maharba da suka ji motsi kawai sai suka hau dutse suna hawa dutse kawai sai suka ga an kewaye su aka ce ku sauko ba wanda za mu taɓa ya ce tab amma ana ni dai kan fala an a alazin matul kafin ba yadda za in sako akan alƙawarin arni ya ce Allah ina roƙonka Allah ka ba annabin ka labari halin da muke ci. kuma ya isa kowa daga nan suka dinga harbi sai da suka kashe mutum bakwai a ciki yana daga cikin mutane bakwan da aka kashe mai dai faru lokacin da suka yi kokari bari su hau su je su ɗauko gawar shi ina Allah sai turo zama ba zuma ba ce normal zuma ce rindina ce ta mala'iku Allah ya turo saboda duk wanda aka harba sai lahira aka ce to ai zuma ba ta gani a bari sai da daddare a zo kafin dare ne Allah ya haɗa hadarin da ba su taba ganin irin shi ba aka yi ruwa sai da ya shafa saman dutsen ya ɗauke gawan asin bin Sabir ya mayar da ita Madina wajen Annabi Muhammad amma Allah bai yadda a taba mutuncin gawar ba saboda ya tsara mutuncin addini wannan sabon fa bai kai Abubakar ko wasu ko Usman ba amma ya ce Allah na tsara mutuncin addinin ka sanda na garda dama, san daban da dama Allah ka tsara mutunci domin muna maganan waliyai to sahabbai su ne ajin farko kuma in sahabbai ba su zama wali ba ƙarya ne Allah bai da wani wali a doron ƙasa wani an fahimta yi da sa'ad bin abi waqas wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bakin sa ya sa masa suna mujabud da'awa bai taba yin addu'a ba sai Allah ya karba amma ya ji yana wa mutanen iraq shugabanci a can kawai suka zo suka kawo ƙara gurin sai na umar suka ce ko sallah ma bai iya ba sai na umar ya kira ya tambaye shi ya ce a kake musu sallah ya ce raka abin farko na kan tsawaita raka abin karshe ƙarshe in yi fatiha a sarrance su wai suna so yadda yake raka abin karshe ƙarshe ba tsoto na farkon ma haka da kamata ya dinga ya ce wallahi dama wannan shi ne abin da nake tsammani zan samu a gurinka ya aba isa ya nada kwamiti ya ce a je a binciko masa a can kuba a iraki mutanen da ya nado duk in suka zo su taka tambaya sai a yabo na alheri akan sa'ad bin abi waqas sai da suka zo wani guri wani mutum ana ce masa ana masa akunya abu usama kawai sai miki yace to in fa kuna tambaya tsakani da Allah ne sa'ad yakan tura mutane yake yake zuwa sannan akan kawo abu ya handuma da babakire ya kira bare ne sannan kuma duk lokacin da wani da wani suka yi samun rigima an aka kawo hukunci gaban shi sai ya zale shi. Ya ce to ka gama Ya ce to la'adu wani na nabi salasi yadda ka faɗa abu uku a kaina ni ma zan yi addu'a uku a kanka Ya ce allahumma in kana abduka hada ya ya'an wasu ma'atan Allah in wannan ya miƙe ne don ya jiyar da mutane sharri a kaina to Allah fa'atil umrahu Allah ka tsawaita rayuwa shi sannan ka hada shi da bakin talauci sannan ka gitto da shi zuwa ga fitina kuma duk kafin ya bar duniya sai da ya ga wannan bala'in saboda ya taba waliyan da su wayannan matsiyakan da suka ce wani ba zai dawo ba da ba mutanen kirki bane ya dawo ko bai dawo ba ba a kan sa'ad bin abi waqas bane annabi ya ce rubba ashi asa a gabara so da yawa zaka ga mutum yayi gizo ya yi kuralau a qasama alallahi la abarrahu da zai da sa'ad bin abiyo waqas yana duniya in ya kalli sama ya ci, ya rantsi da Allah sai Allah ya ruwayo wallahi Allah ba zai kunye tashi ba sai an Lau aka sama alallahi, da wani abu zai taso ya rantsuwa da Allah Allah kuma sai ya barantar da shi ba, wallahi sai an Allah ba zai wulakanta shi ba to wayannan sune waliyan gaski ga sa'id bin zai yana daga cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna wata mata kawai ta zo ta kawo ƙara cewa ya kwace mata gona ranar shiga kotu aka zo ka shigo kotu ina wanda ya kwace miki gona ta ce gashi nan kai kai ne ka kwace mata gona ya ce ni yanzu zan iya karɓe mata gona bayan ni da na ji da kunne na annabi muhammad ni da na ji da kunne na annabi ya faɗa ya ce wanda ya kwace wa mutane gona shibir ta ɗaya haka sai an ɓaɓɓako masa shi tun daga ƙasa ta bakwai ranar alƙiyama su ya ɗauka to da alƙalin ya fahimci wannan sahabi ne na annabi muhammad ya ce je kaba zan ƙara tambayi ka wani dalili ba saboda sun ittifaƙi cewa sahabi ba zai ma ba kafin ya fita ya ce allah wannan matar in dai ƙarya take yi a kaina allah ina roƙonka ka sa ta daina gani kafin ta mutu kuma gonar da ta ce na ƙwace mata ka kai ta gonar ka kashe ta a gonar kuma haka aka yi sai da ta makance ta daina gani sannan sai da Allah ya kai ta gonan ya kashe ta rijiyar da ke gonan ta zama kabarinta to ire-iren waɗannan suna nan da yawa na karamomin waliyan gaske ga safina maula rasulullahi tafiya yake yi a dali hanya ta bace masa yana cikin tafiya sai ya ci karo da zaki kai yanzu a hanya dali kashe ga dali kashe karo da zaki <laughs> ba ramin da baka yi afka ba za ka afka kawai zaki sai ya yi miƙa alama ne ya biyu shi ya bi zakin zakin yana tafiya a gaba yana bin sa'aba yana tafiya a gaba yana bin sa'aba sai da suka je mahaɗar inda ya kamata ne zakin yi kuka ya mai ishara ga inda ya kamata ne ya hau hanyar shi kuma ya koma cikin daji eh? wayannan ba su bane waliyan gaske ku zo ku damu ga waliyan gaske ba ku tallata mutane ba su wanda suke da scam daga gurin Allah da Annabi Muhammad sai ku zo ku tallata ma wasu mutane wasu tsofaffi eh irin wannan suna nan da yawa fa yaƙi za a tafi a zo ko man dalladhi rafa as-siyufa liyarfa asmaka fawqa hamatin najum manara suwaye suka yi wannan aikin sahabbai a zo za a tsallaka teku a tafi aikin addini ba kwale-kwale mutum ya kalli teku ya ce kai teku kai bawa ne na Allah mu ma bayan Allah ne aikin Allah za mu za mu hauka da izinin Allah mu ce ba jirgi ba ko ya ce jama'a zan shiga gaba bismillah a biyu a hau teku tunkwalcin kwalcin kwal a tsallake ko hutun jakuna da raƙumi da waye bai taɓa ruwa ba kai ka je riwa kaduna ga ta nan billahi lazi ko qur'ani zaka sauke a gurin sai ka nitsi wallahi ka ka gwada hagan eh ka gwada kana musu to wai kuma duk irin wayannan bayan Allah fa mutanen kirki da saka kashi suka yada addini sai ga wai ba sai ka ga wayannan wanda suke waliyan na gaske sai ka ga mutum sai ya hada kai da mai zagin su sai ɗauko wani wanda ba su kai wa'ancan ba sai cewa yana zagin waliyi eh ai ke mu in sahabi bai zama wali ba to karya ne mu ba mu yadda ma Allah yana da wani wali a doron ƙasa in ko an yadda Allah yana da wali a doron ƙasa to dole sahabbai su zama sune sadatul auliya sune shugabannin waliya. din ina ba ta an gane da haka malam yake cewa faqad barazahu bil muharaba wa hadhihi al ayatu wannan ayar ajiya mun karanta tarihin al-imam Abu Hurairah bayan ya zo ya shiga addinin musulunci yakan zo ya faɗi tsakanin mumbarin annabi da ɗakin da na ishe saboda yunwa har ko aure bai ba har annabi ya bar duniya sai da annabi ya bar duniya sannan abu warera ya aure duk fafutukar yadda za a ga an kai addini don a tudun mun tsira ya yi hijira ya yi waye ya yi kai kana nan baka taɓa yin komai ba addini sai ci kawo ma addinin cikas amma ka zo ka ce wanda suka yi ma addinin hidima ba su yi ba kai ne kai ya kuma abin bakin ciki masu da awayin waliyan waliyan fa da ya tabbata da nassun qur'ani da hadisan annabi tabbatar da babu wanda ya sai masa sai ko mutum ya ji ya hada kai da masu zagin su kuma sai cewa ana zagin waliyi eh sai in dama kana nufin sahabbai ba waliyi bane to shikenan ana zagin wasu wanda ka dauka su ne waliyi su ba waliyi bane naka za ku iya zauna lafiya da wanda zai zagi sahabban an gane wa hadhihi alwalayatu wannan wato waliyantakar fa min rahmatihi wa ihsanihi yana daga cikin rahamar Allah da ihsaninsa walaysat ka walayatul makhluq lil makhluq ba kaman ainihin wato walaya bace ta makhluqi ga makhluqi li hajatihi ilahi saboda bukatarsa zuwa ga wannan abu wallahu barihun anha Allah ya barranta daga wannan قال الله تعالى الله يا فدا yace wa kul kace alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan godiya ta tabbata ga Allah da bai riƙe da ba mai zai yi daɗa. ya ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa lam yakul sharikun fil mulki kuma Allah ba shi da wani abokin tarayya a cikin mulkin sa wanda in babu shi mulkin Allah ba zai ba walam ya yakul lahu waliyyun min adh-dhull babu wani wanda yake kaskantaccen da za a ce wai shi yake jambatan al'amarin Allah cikin al'amuransa da haka yace wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmamawa Allah ta'ala laisa lahu waliyyun min adh-dhull wato bashi da wani wanda yake wato daga cikin makaskanta a ce shi yake jibinta al'amuran Allah bal lillahi al-izzatu jami'a kai duk izza gabaki da dama asali ta Allah ce in kaga ka same ta to ka bi shi sai izantar da kai duk kuma nan da kai jayayya da shi kuma ya kasa da kai shi yasa malamai magabata suke cewa dan adam yana da abin da ya shirya yake so yi shi kuma Allah ta ya riga ya gama tsara abin da yake so idan ka miƙa wuya ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya tsara yake so yi to abin da kai kuma ka tsara kake so kai sai tabbatar maka da naka idan ko Allah ya tsara ya ce ga abin da yake so ya faru wani ya fito na fito da shi to abin da kai ka tsara kake so kai sai Allah ya ruguza naka kuma ba abin da zai tabbata sai abin da shi ya tsara subhanahu ta'ala bi khilafil muluki sabanin masu mulki wa ghairihim da wasunsu mimman yatawalla ghairuhu wanda yake jibintar wani sa lidhillihi saboda kaskancin sa ko kuwa saboda gajiya wasa dole ya nemi wani shugaba sai kaga yana buƙatar mataimakin ta yadda ran da babu shi fa in ba wannan mataimakin akwai matsala ko babu saboda saboda zul saboda kaskanci shi Allah ya fi karfin wannan an gane wa hajatihi ila waliyin an gane a ce yana bukata zuwa ga wani wali wanda yansuruhu zai taimaki Allah Allah subhanahu wata'ala ya fi karfin wannan gaskiya malam yace al-iman iman al-iman huwa at-tasdiq bil janan imani shine gaskatawa da zuciya wal iqraru bil lisan sannan harshe ya tabbatar idan baki ya faɗa zuciya ba ta ƙudurce abinda baki ya faɗa ba to daga nan munafunci yake shigowa shi yasa Allah ya ce wa munafikai idan da akal ƙalo na shahadu? idan munafikai cewa suke mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka wannan tahsilul hasil abinda yake tabbatacce ne suke tabbatar da shi tuni dama Allah ya san kai annabinsa ne amma wallahu shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafikai ƙarya suke ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki wannan rantsuwan ne cewa qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga ga inna harfu nasbin wa tawkid ga lamun innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka wallahu yashhadu innal munafiqina ittakhadhu aymanahum sun riki wannan rantsuwan ne da zai zan su junnatan garkuwar da fasaddun an sabilillah sai su kange mutane da gare farkin Allah Allah ya ce innahum sa'a ma kanu irin wannan ɗabi'a da suke kayan muni zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan sai suka kafirce a ina a zuciya fatubiya ala qulubihim fahum la yaqul da haka Allah ya faɗa a wani gurin yace yaquluna bi alsinatihim ma suna faɗa da harshen su abinda ba shi bane kuma a cikin zuciyar da haka daga lokacin da ya zamanto bakinka yana faɗar abu amma zuciyar tana kudirce akasin abin da baki yake faɗa to daga nan ne munafunci yake shigowa Allah ka raba mu da munafunci shi kuma munafunci asali daga annafiqaqu ne ita annafiqaqu wata dabba ce wanda ake buga misali da kuregi kuregi kuregi yana da mugun wayo idan zai yi gida sai ya ji ya samu a damuna inda ruwa ya daka kuma jar ƙasa ne ta yadda in rani gurin ya bushe to kafin ka haka gurin balayi <laughs> to sai zai gida a gurin idan ya tashi kuma ba rami ɗaya zai ba ramuka da yawa ne idan kun biyo shi gaman ku biyar ko ku goma wannan ya tattare nan to akwai wasu ragowar ramukan da zai fita ba wanda ya sani to tun da yana ba a gane kansa sai balarin ya aro waccan kalmar yake amfani da ita haka munafiki ba ka gane kansa shi yasa Allah ya ce muzabzabina baina zalika la ilaha ila haula'i wa la ilaha haula'i to a duk cikin kungiyoyin addini na duniya ta kan wallahi ba kungiyar da zaka dauko sifa ta munafikai ka dora mata 100 bisa 100 ya zauna kanta sama da shi'a babu daga cikin sifar munafikai akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya sai ya halifuna billahi lakum idan qalantum ilaihim lutu'idu du'an. ba haka Allah yake faɗa ba wala in sa'altahum inna ma kunna naqudu wa nal'ab in ka tambaye su haka Allah yake ta faɗa ya halifuna billahi ma qalu wal qad qalu kalimatal kufri to dan shi a dan ya rantse maka da Allah akan ƙarya ba wani abu bane ba wani abu bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa anna jami'a ma sahha kuma duk abin da ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi muhammad haƙƙun gaskiya ne inda ya inganta gaskiya ne wal imanu wahidun kuma imani ɗaya ne wa ahluhu fi aslihi sawa'u mutane wajen imani asali daidai suke wa bai bainahum bil khashiya amma wajen tsoron Allah ne to nan ne ake fifitarwa juna da aka ita wato alkashiya shine halatto da Allah subhanahu Ta'ala lokacin da zaka yi wattuka da kuma jin tsoron Allah shi yasa zaka ga da Allah subhanahu Ta'ala ya tashi yaban mu'mine gurin sallah cewa qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim Kashi, wanda suke da kushu'i a sallah mai kushu'i ne ya haɗa abu na farko a samu natsuwa ta gangar jiki sannan kuma a samu halatto da amin da Allah subhanahu ta'ala) a lokacin da mutum yake sallah kaga shi yasa ake bukatar shirye-shirye sanda za a zo mai sallah ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kafin a zo mai a zo sallah to shi yasa zaka ga a suratul ra'd da Allah ya ce afa man alamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab yanzu wanda ya san abin da aka saukar daga gurin ubangiji gaskiya ne za su zama daidai da wanda bai san haka ba sai ya ce alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misaq والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل سيتي ويخشون ربهم سكي جنس ورنق بنجنسو Shi ne halatto da Allah subhanahu ta’ala a duk lokacin da za su yi abu sanda za su yi. an gane ka samu wani lungu ka shiga daga kai sai wata yarinya tana kawo ma farmaki to sai ka tuna Allah a lokacin ko kuwa yawa ku kushu'i ba ka ce to ai kofar Allah da yawa take ba ta ma ba kofar wa kofar cani daga baya a san yadda za a aishe sa annabi ya lissafa mutane guda bakwai ce Allah zai ajiye su ainihin al'arshi ranar da ba wata inuwa sai ta wa sai ta Allah subhanahu ta'ala daga ciki ya ce akwai wa rajulun da atfu imar'atun zatu sabin wa jamalin mace ma'abuciyar matsayi kyakkyawa suka keɓanta a wani guri ta kira shi ta ce masa haikara faƙali inni a kafin ya ce ni ina jin tsoron Allah an gane ga hadisin in talaka salasatu na farin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu fa dakhalul ghara kaga ai ɗaya ya ma iyayensa biyayya ɗaya kuma yarinya ce ya ce wallahi ina son tafi yadda yadda mazaje suke son mata ya ce na neme ta na neme ta ina so in yi fasikanci da ita ban samu dama ba hatta alammat biha sanatun minisiri sai da aka shiga fatara da talauci wata rana kawai sai ta kawo kanta na ɗauki dinari ɗari da ashirin na bata ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha yace bai na baina a lokacin da na zauna tsakanin cinyoyinta ya sai yarinya tace ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala ta tafuddal khatama illa bi haƙi kakka balla zobe sai da haƙƙin Ya ce sai na ji kunci ba zan iya afta maka a lokacin afka mata a lokacin ai wani a lokacin ko kisa ma sai yace ai rahama Allah da yawa take an gane to wannan shine kusuri wa mukhalafatil hawa da saba masan zuciya ibn al-qayyim ya ce ba a taba bauta ma wani abu a duniya ba kamar son zuciya da kan an ce maka akwai wani mutum wai fegan ne mai da addini ka ce ƙarya ne wallahi ƙarya ne in bai bauta ma komai wallahi sai ya bauta ma son zuciya shi dan dole ne sai zuciya shi ta sashi ta ce masa yayi yayi me ya bari kuma duk in ka karantar ka kawo dalilai ka baje daga Allah da Annabi kaga mutane sun ki karba to Allah ya ce fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'a kawai ka sani mutane daga lokacin to an koma kuma ban san zuciya ne wa man adalla mimma nittaba hawahu bighairi hudan min Allah ba mafi bacewa a duniya wanda ya koma yana bin san zuciya ba daga shari'a daga gurin Allah to shi yasa da ƙur'ani ya tashi sai kawo ka'ida ga mamiya kawai yace wa amma man khafa maqama rabbi duk wanda yake jin tsoron yana so zai tsaya gaban Allah su wanye lafiya ba za a ɗibi daru ba Allah sai yake to wa na'an nafsa to sai yayi kokari ya hana ransa abin da take so fa innal jannata hiya al-ma'awa shi yasa larabawa suke cewa innal hawa lahu al-hawanu bi'ainihi wa sari'u hawa sari'u kulli hawani wai tsakanin kalman al-hawa da al akwai alaka ana ganewa alhawa son zuciya alhaunu wulaƙanci da ka kuskura ka hau dokin son zuciya to daga ƙarshe wallahi sai ya kai ka zuwa ga wulaƙanci a ba ka ganin mutum ne sai ka ga wannan ɗan ƙararrami ga wannan garejin ƙato amma duk ranar da ya kuskure wannan ya kama shi da matai sai ka ga yana gabza mai mari ya kasa nama ko kuwa wallahi sai ka ga ga wannan ɗan ƙararrami <laughs> ga wannan kuma gabje da ma sai ka ga ana sharara mai mari amma ya kasa rama saboda wulakanci me ya ja masa wulakanci san zuciya shi ya ja masa wulakanci an fahimta ai to Allah ya raba mana san zuciya shi yasa Allah ya tsarkake annabi daga wannan yace wa ma yantiqu anil hawa annabi bai bin san zuciya shi yasa zamu ga kissa ta annabi Dawud da zamu tarar da ita a can gaba da Allah subhanahu wataala ya bada labari lokacin da mutane guda biyu suka zo hal ataka nabu al-qasim ittasawwarul mihrab iddakalu ala dawud fa faza minhu قالوا لا تقسمان بغى بعضنا على bil فحكم بيننا بالحق ولا تشتك وهدنا الى سواء الصراط suka ce masa karka ji tsoro mutane ne muka samu matsala muka zo muke so karware inna hadha akhilahu tis'un wa tis'una na'aja dai ya fara bayani yace wannan dan uwan nawa yana da tinkiya guda tara ko akuya waliya na ajatun wahida ni kuma ina da guda daya fa qala akfilniha yace sai na bashi kwaya ya haɗa da nashi guda 99 wa azzani kuma ya gallabe ni gurin bayani ya takura mu annabi dawud yana ji hankalinsa ya tashi yace balama ka bi Ali na ajatika ila aji. kai wannan wani irin rashin imani maimakon ka ɗibo tara ka bashi haɗa su zama goma ɗayan ma kake ƙoƙarin sai ka kwace irin muke dukan mara lafiya don mai lafiya ya sadu da sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin cewa a lokacin annabi Dawud sai cewa ce na inna kafiran da yawa daga cikin mutane in mu'amala ta hada da ba a ba'dhum alami sashi yakan tutu sashi dama illal na amanu wa amilus salihati in kaga an zo ana mu'amala da mace da miji wani bai cutar wani to imani da tsoron Allah ne yake musu jagoranci shi yasa zaka ga a suratul nisa'i as-sugura ita ce suratul talaq da Allah ya tashi maganan saki yana cewa ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna me fara fada sai yace wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron ubangiji da ya tafi can gaba yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharada da ya tafi can gaba ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ya tafi ya ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu min ajra me yasa ya ta maimaita a tsoron Allah wa man yattaqillaha saboda da yawa musamman wannan zamanin da muke ciki da zaran an samu matsala a babin aure da mazan da matan duk ba ma jin tsoron Allah kowa son zuciya yake saka wallahi Ke yasa kuma son zuciyar da ake saka gashi nan kullum muna kallon rigingimin da yake kai mu zuwa gare shi a babin zamantakewa na aure da rigingimu Sau da haka wannan ita ce kuma duk tarbiyyar da za a wa mutane in dai ba ta jin su tsoron Allah bane to sai ka ga in an toshe wannan kofa gobe sai mutum ya ballo da wata ba haka ba to wannan shi ne Allah ya sa mu dace wa mulazamatul aula da kuma lizimtar ainihin wato abin da yake fal mu'minuna fi tafawutihim an gane mutane wajen fifitar junansu kan busara kamar masu gani ne ya yaktalifuna fi quwwatil basari wa afi an gane sun sabawa juna wajen karfin gani wajen riskar abu da kuma rauni abinda wane yake iya gani ya hango daga nesa da irinsa wani bai iya gani ko kuwa faminhum al-akhfashu a cikinsa ko wanda za ka ga al walasha yana dindimi bai cika gani yana gani garara garara wa minhum man yara al-khatta as-sakin duna a cikin sa akwai wanda kuma yake ganin wato zane wanda yake ainihin wato mara kauri an gane ainihin wato wanda bai kai ainihin wato siriri amma yana iya ganin shi an gane illa wa minhum daga cikin sa akwai wanda manyara yake ganin al-khatta as-sakin zaran da yake ainihin wato yana da kauri dunar daƙi wanda yake ainihin wato a bai wuce ainihin wato gari ba illa bi zujaj wa nahyihi ba abin da ya kamata a ganshi amma ba zai iya ganin shi ba sai amfani da gilashi ba haka ban yanzu wannan littafin da nake karanta ko wanda yanzu ba zai karanta ba sai da gilashi saboda ganin ya samu me ya samu matsala wa minhum man yara an qurbi za'id alal adati wa akhir bididdihi daga cikin su akwai wanda yake ganin abu daga kusa ya ga abin ya a akan al'adarsa yadda yake an gane wa akar wani kuma da kishiyar haka fattasawi asalin imani daidaituwa wajen asalin imani la yalzamu minhu tasawi fi kulli wijhatin bai nuna cewa ai ta kowace fuska bal ta tafawatu darajatu a a daraja ta kan fifici juna fanuri ilmihi an gane hasken ilimin sa na la'ilaha illallah Muhammadu rasulullahi fi qulubi ahliha a cikin zukatan masu ita layi yusiha illa ta'ala ba wanda ya sai kiyaye adadin wannan hasken sai Allah fa minan nasi man nuruhu la ilaha illa akwai wanda yake hasken sa na fahimtar sa da kalmar la ilaha illa fi qalbihi a zuciyarsa kashamsi kamar rana ne wa minhum akwai wanda man nuruhu fi qalbihi kal kawkabud duri kaman wa tauraro ne mai haske wa akar kal mush'il al azim wani kuma kaman fitila ne mai girma wacce aka kunna wa akharu kasirajil mudi wani kuma kaman fitila ne mai haske wa akharu kasirajil da'i wani kuma kaman fitila ne wacce ta fara yin lu za ta dauke walihada tazharu al-anwaru yawm al-qiyamah to gwargwadon hasaken mutane na imani gwargwadon yadda hasken su zai bayyana al-qiyama bi aymanihim ko a gaba gare a daman su wa baina aidihim a gaba gare su ala hadal miqdari akan gwargwadon wannan bi hasbi ma fi qulubihim min nuril imani wat tauhid gwargwadon hasken imaninka da kuma riko da tauhidi ilman wa amalan wajen ilimi da aiki gwargwadon hasken da zaka samu a alkiyama shi yasa ai munafikai saboda an tafi lahira ba hasken za su ce iktabis min nurikum yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naktabis min nurikum saboda su mu'mine na da haske munafikan wa babu ilafdi uwara'akum za su ce ku koma duniya falta misume ku samu haske fa duriba bainahum بصوره ذاك بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا وكلما اشتد نور هذه الكلمة دلوك تند حسكن ونن كلمة يجر ماما أنغاني هو كلما اشتد يطننت حسكن ونن كلمة وأظم يجر ماما أحرق يكن قونا من الشبهات والشهوات نشبها لشعوة bala'i biyu ne yake damun dan adam kwata-kwata a rayuwarsa daga bala'i na shubha sai bala'i na mai sha'awa inda kamar tambayar da aka karanta kwanaki satin da ya wuce ita wannan mai ba da bayani cewa mijinta ya zo ya nemi kanwata wadda suke uwa ɗaya ba ɗaya yanzu kaga ai wannan bala'i ne na sha'awa ya jefa shi cikin wannan to dama shi ɗan tarko guda bakwai yake kafa ma kowane mutum idan ka tsallake wannan sai ya dawo na biyu in ka tsallake kuma ga ɗan da mugun haƙuri da bin abu mataki bayan mataki amma haƙurin da banza ne ko kuwa tarko na farko da zai fara kafa maka shirka da Allah a nan yake so ka mutu shine alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta da shaytana innahu lakum adu mubi fitnatul mamad da kake dan ana ta Allah ka tsare mu da fitinar rayuwa to ba fitina a rayuwa irin ran da za ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah kana haɗa Allah da wani da an yi wannan kuskuren to ɗan ya san da kai da shi memba ne a wata ba fita idan ka tsallake tarkon shirka sai ya dawo da kai na biyu sai ya kafa bida dama da shirka da bi'a to manta tagwaye ne guda biyu duk inda bid'a ta yi ta tuto da kuma zuwa sauƙi shirka sai ta zo ta zauna gurin da haka kafin shirka ta zo guri ita bida ita ce protocol ita take za ta yi ta gaggara kunna, ta tabbatar ba matsala sai ta ce ma shirka ta kaddam ta zo to an ka kauce ma wannan nabi sai dawo da kai yadda zai yi kokari ya tura ka cikin gima-giman laifuffuka mutum shi ne tata zina shan giya luwaɗi irin waɗannan manya manya laifuffukan sai ya tura mutum idan ka kauce sai dawo da kai sai sa ka zo ka shagaltu da abin da yake mustahabbi ne ka ba farilla ya bata maka kuma lokaci a kai in ka tsallake wannan ma ya saka ka zo ka shagalta abin da yake wato ga alfadilu ga al'afdalu sai ya saka shagaltu da alfadilu ya hana ka al'afdalu shedan yana yin wannan kamar yadda wani ya faɗa rijiya an san ba sa shiri inda ɗaya zai samu dama zai iya kashe ɗaya amma ranar nan sai wani ya faɗa rijiya aka rasa wanda zai ciro shi ɗayan ya ji labari wani ya faɗa rijiya sai ya rugo da gudu ya faɗa rijiya ya ciro shi da ya ciro shi abin ya ba mutane mamaki to kai da aka yi haka shi ma wanda aka ciro daga rijiya ya ga muna gaba da mutumin nan shi na faɗa rijiya ya taimaka ya ciro na aka kamata gaban nan ta ƙare da ya tsaya zai roƙe shi don a yi ce wallahi ba don Allah na ciro ka ba ya ce kamar ya ba dan Allah ba ya ce in na gyale ka ba sai kai shahada ba da kai shahada kamar ni ba ganin turoka mutu gaba da gungula yanzu kaga tun da na turoka ba ka mutu a ciki ba ai ba tabbata <laughs> to haka shi ɗan yake shi yasa zai ga gamu da masu kuɗi amma addini yana kukan matsalar kuɗi saboda da yawa ba su da ajanda ba su san ina ya kamata a kashe kuɗin yanzu idan mutum zai tafi umara nawa ake kashe wani kuɗi ne masu yawa eh? ka ina ganin watakila ma ya fi bugu eh? to sai ka ga mutanenmu suna gasar zuwa umara yanzu da ramadan idan ka ji kudin da ake narkawa daga najeriya zuwa umara sai ka sha mamaki a daidai lokacin da muna da matsaloli na addini masu yawa an kasa warware su sai mutane su kwashe kuɗi in ka matsa magana ma wani ce dan ka gaba ka da kuɗin zuwa ne shi yasa ka matsa shi yasa sai ka dinga biya hankali ko wa'azi ne kanka matsa wa'azi akan zakka wani sai ya ce to ya fahimci da yadda aka yi kana cikin matsala ne to ba in ka ga mutum yana kan sunna ya koma bid'a shubha ce in ka ga mutum yana kan sunna ya bari ya koma wata hanya wallahi shubha ce ta gashi to ita shubaha, ita take sa ka bar addini ka cokal. ita kuma sha'awa ita take sa mutum ya zama tantirin fasi da haka bi hasbi quwwatihi gwargwadon yadda karfin imanin yake بحيث أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف wala ولا شبهة ولا ذنبا إلا أهرقه akwai matakin da imani yake kaiwa babu yadda za a yi musadafa shine ya fito na fito da wata sha'awa ko shubha ko wani zunubi sai ya kona sha'awar ko shubhar ko wannan zunubi saboda imanin yana da ƙarfi an gane wa hadhihi halus sadiq wannan shine halin mutumin da yake da gaskiya fi tauhidi wajen kaɗaita sunan wajen kaɗaita Allah fa sama'u imanihi kada hurisa wato saman imaninsa an riga an tsare ta bin rujum da ainihin wato ababen jifa mina shiyafin sadiq daga shedanu masu satar imani tunda yanzu ba ana satar imanin mutane ba eh man arafa هذا duk wanda ya san wannan arafa ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai san ma'anan maganar annabi da ya ce fa inna Allah qad harrama 'ala an nari man qala la ilaha illa Allah Allah ya haramta wuta ga dan mutumin da ya ce la ilaha illa Allah amma da ya fade ta da wani dalili yabtagi zalika, yana neman ya ga fuskar Allah da wannan kalmar da yake faɗa idan mutum ya faɗi la ilaha illa Allah ba dan wannan manufa ba akwai matsala ko babu wa qawluhu la yadkhulun nar man qala la ilaha illa allah duk wanda yace la ilaha illa allah ba zai shiga wuta ba gashi nan a ƙasa akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa hibban wa ghayruhum min hadith abdullah ibn mas'ud bi lafzi la yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min imani al hadith وهو صحيح واما لفظ الذي اورده المؤلف لم اجده هكذا inji yace lafazin da wannan malam ya kawo a haka yace ni na bincika ban same shi da wannan lafazin ba ina ba ta an fahimta fa innal a'mala la tatafadalu bi wa adadiha aiki ba ta mai fifituwa da adadinta da surorinta yanzu ba sallah zamu yi ba anan gurin isha'i idan aka zo za a yi sallah raka'a nan kowa zai ba hudu zai ba ai ba a ce wato shi liman tun da shi zai ja shi ya yi biyu mu mai hudu tunda shine shugaba ina hudu zai ragowa mutane masu wano za su adadin suran aikin bai saba wa inna ma ta tafadalu bi tafadulu ma fil a a'a abinda ke zuciya shi yasa yanzu akwai wanda zai zo ya sallah gwargwadon abin da ke zuciyarsa na ikhlasi gurin yin sallar da yadda aka ɗabbaka karantawa annabi gurin yin sallar wani sai ka ga ya zo ya sallah an ba shi maki casa'in da wani abu cikin ɗari wani tamanin wani saba'in wani hamsin za a bashi wani ma yadda ya zo ya sallar haka za a tattara ta a bige shi da ya tashi haka za a yi an kawo mana bidiyon wani mutum da yin ikamar da sallah sallah ce mai raka hudu da ikamar da gama sallar ba a kai minti ɗewa wallahi wallahi ba a kai minti ɗewa ya gama sallah mai raka hudu suna sa shi to mun je falon wani mutum muna zaune a Kano kai da kai ne a gaban ka muna zaune wallahi muna jiran wani mutum sai ga wani mutum ya zo shi ma yana jiran wanda muka zo gurin shi a gaban mu wani tashi irin wannan sallah shi ma da kuma abun ban tausayi ba yaro ba ya kai ya fi shekara hamsin a duniya wanda ya kai shekara hamsin a duniya yana irin wannan sallah ai dole ka tausaya mai an gane saboda haka kadiya kwaya ɗaya za ta iya faruwa amma idan niyya ta saba sai ga matsala kuma shi kenan an samu matsala yanzu mutanen annabi Musa da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz ya Musa lan nu'mina laka hatta ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai idan Allah ya fito ƙuru da ƙuru mu gan shi fa aka zatku musa'iqatu wa antum fanzuru sun ba aka sun sai tsawa ta kama su sai ta kashe su nafsu shai yadda suka ce suna so za su ga Allah annabi Musa ya nemi yana so ya ga Allah ko bai nema ba amma ka kalli irin ukubar da aka yi masa shi annabi Musa ba a yi masa babbar ma har Allah ya ce masa ba za ka ganna ba amma kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa lamma tajalla yayin da Allah ya tajalli ya bayyana dutsen ba zai iya daukan Allah ba ballanta na Allah ya fito annan Musa ya gaishe kaga yana so zai ga Allah suna so za su ga za su ga Allah amma me yasa irin mu'amalar da Allah ya yi ma annabi Musa ba irin ta yi musu ba saboda niyyar ce ta bambanta a zuciya ina ba ta an fahimta niyyar ce ta bambanta a zuciya da haka aiki a iya zuwa a iri ɗaya amma matsayin mutanen abin da ke cikin zuciya ba matsayin su ɗaya a gurin Allah ba akwai wanda za ka ga yana da babban inji an fahimta ne duk sanda aka tashi injin tafiya zai bai jira wani injin ɗin kuma sai an ta biƙiƙiƙi kafin ya tashi wa haka da al'aƙalu aidan haka shi ma hankali yake fa innahu yaqbalu at-tafadul yakan karɓi fifiko wa ahlihu fi aslihi sawa'un amma asali mutane a wannan bangaren daidai ne mustawuna daidai suke fi annahum uqala cewa masu hankali gaira majjani ne ba mahaukata bane wa ba'aduhum aqallu min ba'adin wani yafi wani kuma hankali ai wa kadhalika al hukm fil ijab haka hukunci yake wajen wajibi wa tahrim da kuma haranci fa yakunu ijabun duna Abin abinda ya zama wajibi akan wani ba dole ya zama wajibi akan wani ba saboda watakila yanayi da hali da lokaci zai iya sabawa ko wata harimin duna dole ta harimin abin da ya zama haram a gurin wani ba dole bane ya zama haram a gurin wani saboda yanayi da lokaci da hali zai iya saba shi yasa malamai suka ce alfatawa in dai ka yi fatawa to tuqaddar sai an kaddara ta bi zamana ka kalli wani zamani kake ciki in an tambaye ka fatawa da yake nan ku sannan wa makana sai ka kalli wani guri kake sannan wa ahwala sai ka kalli wani hali ake ciki sannan wa ashkhasan sai ka kalli wani mutane za ka ba fatawa kafin kai fatawa ina ba ta an fahimta yanzu za a iya mun tambaya a nan gurin in ba da amsa kuma in je wani gurin a tambaye ni irin tambaye in canza fatawa saboda gurin da mutanen ba iri ɗaya ne, dole fatawar ta yi dole fatawar ta canza ina fata an gane to dole sai an lura da wannan wa amma ziyaratul imani min jihatil ijmali wat tafsili amma ƙaruwar imani ta ɓangaren wato ijimali a dunkule da kuma bayani dake-dake, fa ma'alumin malam ya ce abin sanin ni annahu la yajibu bai wajaba fi awwalil amri a farkon al'amari ma wajaba ba'da al qur'ani idan abin da ya wajaba bayan alqur'ani ya sauka kullihi gabaki ɗayan shi wala yajibu ala ahadin min al-imani bai wajaba akan wani daga cikin imani al-mufassali abin da yake daki-daki ne mimma akhbara bihi rasul cikin abin da annabi ya bada labari da shi ma alaman ala man ko khabaru akan wanda labarin annabin ya je masa kama fi haƙƙin najashi wa amsali kamar yadda yake cikin haƙƙin min najashi da ainihin wato sa, ina fata an gane to ban sani ba ko akwai lokaci na kana nuna cewa eh to sai mu tashi wa amma ziyadatul iman bil amali wat tasdiq al mustalzim lil amali al qalbi wal jawari fa huwa akmalu min at tasdiq alladhi la yastalzimuhu ko fal ilmu alladhi ya'malu bihi sahibuhu akmalu min alladhi la ya'malu bihi fa idha lam yahsil alladhi mudalla ala da'f al malzum kaga wannan duka malam magana ta ilimi yake Allah ta'ala ya ji kan malam Allah ya masa rahama da haka zamu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum akwai tambaya ne to to shikenan